ana lokacin da aka ayyana mu akan wannan babban matsayi mun ji wani iri domin abin da aka ce mutane da yawa suna nema kuma Allah ya sani ba za a ce ba ma so ba amma dai ba mu zafafa ba to da Allah ya ikonsa dole za ka ji wani iri ganin rashin zafafawar da baka yi ba wanda yake amma baka samu ba a wannan lokaci ba abin ba zai dame ka ba to sai Allah ya ayyana cewa mu Allah ya ba ko za ka bai mamaki ba saboda muna cikin tsarin mu kullum na fara Allah baya kuskure wannan shine dalili Allah ya taimaki sarki duk lokacin da aka yi irin wannan naɗi na zaɓi akan samu wasu da kan bijire ko kuma masu ƙi mu baya'a saboda an nema ba a samu ba wannan irin yunkuri mai martaba ke yi ko ya yi domin haɗe kan ƴaƴan wannan gida. Domin a wannan masarauta ta mu ta gaya gaskiya ba mu samu wannan ba domin duka waɗanda suka nema ɗin sun zo sun yi baya ba mu samu mutum ɗaya da bai zo ba saboda haka a cikin wannan masarauta tamu gaskiya ba mu dai ba mu fuskanci wannan ba a zahiri dai kowa ya zo yin a da wanda suka nema da ma wanda ba su nema ba da duka yan uwansu da duka yan uwa gabaki daya sun zo kuma mun karbi sanu biyu ko mun yi alƙawarin za tafi tare da mun wannan aikin ba na mutum ɗaya bane sai sun zo an hada karfi da karfi an hada hannu aiki ne na jama'a duka ba mu samu wannan matsala ba alhamdulillah Allah ya ce miki sarki bayan da Allah ya ɗora ka akan gadon sarauta. Abu na farko da ka fara yi shine ziyartar makarantar yara ta firamare. Me ja hankalin mai martaba sarki akan haka? to na ji hausa suna cewa ilimi gishirin zaman duniya to ba ma gishirin zaman duniya ba ne kawai haddana lahirar kuma ni na shafi shekaru ina aiki a bangaren ilimi na san mahimmancin sa duk jama'a da suke na san mahimmancin ilimi musamman tun daga tushe domin ba a samu kyakkyawan ilimi daga firamare ba kamar gini ni ba kai foundation ba wannan ta sa muke ziyarar makarantu kuma za mu ci gaba da ziyarar makarantu da asibitoci ba mu da lokaci ba mu da rana saboda mu je mu tadda su a zahirinsu inda ya kamata mu taimaka mu taimaka inda ya kamata mu sa masu hannu da su na wannan masu su taimaka su taimaka inda za mu ga gwamnati ta yi ta yi don kowa da bangarensa gwamnati ita kadai ba za ta iya ba kuma mu makarantu ko karatu ko ilimi abinda muka bashi muhimmanci ne shi yasa muke muka sashi a cikin al'amuran muna bukata kowa kowa a ce yana da ilimi idan mutane suka yi ilimi da gimin nan ba za ka ji su ba na boko da na muhammadiya saboda za mu ci gaba da ba ilimi muhimmanci za mu ci gaba da ziyarar makarantu duka da suke karshen wannan masarauta in Allah ya yarda Allah ya taimaki sarki bisa tari tarihi masarautar gaya ta yi fice wajen rashin tsoro da jajircewa kan lamuran da suka shafi hakkin al'umma wasu na ganin kirkiro sabbin masarautun nan na kano tamkar saka sarakuna ne a aljihun gwamnati ta yadda duk abubuwan da suka taso kuma suka shafi al'umma ba lallai ne a fito a yi magana ba shin allah ya taimaki sarki har yanzu ana kan wancan gwadabe na tinkarar mahukunta a faɗa masu gaskiya kan abin da ya shafi al'umma da azuma su ne gwamnati kuma sarakuna ba masarautar gaya kawai ba yana ɗaya daga cikin babban aikin sarakuna su rika gaya shugabanni gaskiya su rika gaya shugabanni abin da ya kamata